annabi sallallahu alaihi wasallam na zaune sai ga malaika jibril ya sauko malaika ya ce ya rasulullah Allah madaukin sarki yana isar da sallamar sa a gare ka ni ma ina isar da sallama ta a gare ka manzo Allah ya karba malaika sai ce ga can Khadija ta taho da akwashi a hannunta ka gaya mata cewa Allah ya ce yana isar da sallama zuwa gare ta kuma yana mata albishir da wani gida a aljanna wadda babu gajiya babu hayaniya a cikinsa. kai idan kai aka wannan albishi da ai ba za ka iya bacci ba wallahi da iyaka da saka suma aljanna malam la ilaha illallah matar annabi fa nana khadija bint khuwailid annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna gashin kariyarta da kulawarta rasuwarta annabi ya fara tabbatar da garin makka ba zai zaunu ba dan ita kadai ma gayya ce tana daga cikin miliyoniyas da ake lissafawa a garin Makka a garin Makka tana cikin miliyoniyas da ake lissafawa multimillionaires sun zo neman aurenta duk ta ce ba ta so tana mace ta bika kuɗi ayin ka matso ta san ka zo ka karan sha mai ne amma annabi fa da ta ga amanarsa ta ga kulassa ta ga nutsuwar manzon Allah alaihi sallam, ita na cewa a gaya manzon Allah tana son shi jini fa ya jata kada ga laifinta